mutane hudun da hukumar ta efcc ta gurfanar tare da tsohon mataimakin gwamna motar shagari a babbar kotun tarayya a sokoto sun hada da shugaban jam'iyyar pdp na jihar ibrahim mil goma da tsohon ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Abdullahi wali kazalika da wasu jigajigan jam'iyyar biyu ibrahim gidado da nasiru dalhatu bafarawa an caji mutanen da laifuka biyar da suka shafi badakalar kuɗaɗe ta tsohuwar ministar man fetur da zane madoke da adadinsu ya kai naira miliyan ɗari biyar barista johnson ojogba ojogbani shine jagoran ayarin lauyoyin hukumar efcc a zaman kotun on charges bordering on money laundering sum of 500 million naira that was distributed among the defendants sometime shortly before the 2016 election, 15 election. Ya ce ana zargin su ne da sama da fadi da kuma rarraba kuɗi naira miliyan 500 rajim kaɗan kafin zaben shekara ta 2015 ba tare da amfani da hukumomin hada-hadar kuɗaɗe da suka kamata ba. an rarraba kudaden ne miliyoyi ba ta hanyar banki ba wanda ya saba wa doka wannan kuma sashe ne na kudaden da ake zargin dizane ta yi awon gaba da su ne ta kuma rarraba su kafin gudanar da zaben shekara ta 2015 dukkan waɗanda ake zargin dai sun ƙi karɓa cajin laifukan da ake musu to sai dai bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin da ke gabatar da kara da kuma na waɗanda ake karar alkalin kotun mai shari'a sale kogo idrisa ya dage zaman sauraren karar zuwa jibi alhamis domin yanke hukuncin kotu dangane da bukatar ba da belin waɗanda ake tuhumar haka kuma alkalin ya ba da umarnin ci gaba da tsare su a ofishin rundunar 'yan sandan jihar ta sokoto har ya zuwa ranar ta alhamis lauyan ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhumar wato mataimakin gwamna mutari shagari barista ibrahim idris ya bayyana ra'ayinsa akan matakin na kotu. Well, I mean, uh, the is, uh, issue of this uh, bail is squarely within the discretion of the court. Uh, ya ce dama ba da beli ra'ayi ne na kotu idan ta ga ya dace za ta bayar to amma yanzu suna da sawoyi 48 ne domin su yi nazarin bukatar tamu ta karbar beli kuma shine kotun ta basu suna da yanci kuma abin da ya faru a yau ya yi daidai da tanadin doka so what transpired today brilliant was in line with an gudanar da zaman na kotun ne a cikin matakan tsaro duk da yake magoya bayan waɗanda ake tuhumar sun yi cincirin do domin halartar zaman kotun murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya.